Yanayin da ake ciki a yau a yankin Sahel wani abu ne da ke buƙatar zuba ido sosai a kan sha'anin kai da kawon jama'a musamman a iyakokin waɗannan ƙasashe masu fama da ayyukan ta'addanci, safarar bil'adama da miyagun ƙwayoyi da makamai. Dalili kenan gwamnatin Amurka ta ɗauki nauyin gina wa ƙasar Nijar sabuwar ma'aikatar shige da fici wato DST mai ɗauke da kayan aiki irin na ƙilar zamanin ƙarshe domin tunkarar wannan ƙalubale in ji jakadan Amurka a Nijar ambasada Eric Witika. large de ses frontières reste parmi les principaux défis A cewar ministan cikin gidan Nijar Alkashi Arhada ayyukan binciken baki 'yan kasar waje akan yakoki da sanya ido akan maganar kwararar bakin haure da ayyukan masu ƙetarar da 'yan cirani safarar bil'adama da masu sarandan takardun hukuma na daga cikin ayyukan da sabuwar ma'aikatar za ta mai da hankali a kansu wacce kuma ke da alhakin buga fasfo da dukkan wasu takardun matafiya. Le control aux frontières des étrangers, le contrôle des flux migratoires et la lutte contre la migration irrégulière mai magana da yawon hukumar 'yan sanda bugu da ƙari daraktan sashen kula da hulɗa da jama'a komisar abu muntari ya jinjina wa gwamnatin amurka da sauran abokan hulɗa saboda gudunmuwar da suka bayar wajen ganin an gina sabuwar ma'aikatar ta dst wannan sabuwar ma'aikata da aka buɗe ta hukumar 'yan sanda mai kula da shige da hice na ƙasa abu ne mai mahimmanci saboda zai ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kula da abin da ke shiga da hita a cikin ƙasan ta nijar baki ɗai kuma ma'aikata namu masu wannan aiki ko su kasance can bakin iyaka ko kuma a nan ne ya babban birnin ya mai baki ɗaya to aiki zai taho musu da sauki saboda da kwai kayan aiki da an ka sanya na zamani waɗanda zai sa a yi aiki a gaugauce akwai kuma kawa abin da shahe takardu waɗanda mutane ke amfani da su saboda balaguro na ƙasa da ƙasa ina nufin kamar fasfor to su ma abu ne waɗanda mutane za su samun sauƙi gare shi saboda a kwanukan da suka wuce ana dan samun cinkoso to abin yanzu muna sa ran game da wannan ma'aikata abu zai kawo sauki sai godiya bisa ga ƙasashe waɗanda sun ka kama an ka samu an ka gina wannan ma'aikata da sunan babbar hukuma ta 'yan sanda. Kimanin miliyan 1,700 na sefa ne kasar Amurka ta kashe wajen gudanar da wannan aiki da aka hannutawa kungiyar kula da kaurar baki wato OEM ko IOM. a ƙarƙashin tsarin da ake kira DST haske. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.